يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبار تفسير القرآن من جرمى وانا رانا ساعة شرنجة وتر رمضان hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina yau shekara dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da shida lissafin nasara 'yan mishan yau muna ishirin ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar yau mun makara wajen fara tafsiri makaran kubara dazu mun je su da ja ayi wazi wazi na mata bayan mun dawo daga silaja na isa gida na dan watsarwa ruwa haka daga karfe uku sannan muka dawo na watsarwa ruwa da daga akwai sauran lokaci kamin a fara karatu na ɗan gishi gida yana waya sai bacci ya wubda jiri wani ikon Allah Allah bai ba wani daga cikin 'yan tafsiri ko alaramba ko protocol ko dj ko sakataren tafsiri ko sa Allah bai ba kowa ikon buga waya yi wani hali ake ciki ba direba yana ƙasa ya juya mota ya ga lokacin da nake kowa ya kusa yana zaune a gidan gaba ya ƙaura bai yana mazurai yana jira ya sauko shi ma ce bace wuf da shi to shi kara ma ni da dare ba riga shi farkawa ina farkawa daga marci na duba agogo sai dai karfe biyar da minti bakwai bai yi sallar la'asar ba barshin mama na a gidan ne <laughs> eh wani yin ba Allah kuma ba ma na rama ba tana <laughs> za ta da za ta tada ne domin kadarahul jalil fa huwal jamil na sa riga na sauko nace to kai dole bai ake ba za ka tura kike gida ka yi sallama ka ce a ko masu aiki su tada ni ba ya ce ai ma sau kuwa kan zai da farka a cikin mota ba ce kwashi za duk zaman da muka yi Allah ya ba mu bamu ladar zaman da muka yi wa ina hadathu na fin salati ma damar da salatu tabi tabizu sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man nasi an salatin wanda ya manta wata sallah bai samu damar yin sallar ba man nama an salatin aw nasiha wanda ya bacci bai samu yin sallah ba ko ya manta to fa waqatuha idza zakaraha aw kaza. to lokacin sallar ne. san da ya tuna ko san da ya farka saboda haka yanzu ne lokacin karatu ba makara bai kenan saboda karancin lokaci ba za mu karanta waɗanda suka ba mu gudunmuwar marayu duka ba amma dai akwai fahad yarima fahad yarima ya aiko marayu gudun fahad yarima ne fahad yarima ne ya aiko marayu gudunmuwar kuɗi naira miliyan ɗaya akwai talatu abubakar tijjani ta yi koma rayu gudunmuwar kudi naira dubu ɗari muhammad s abdullahi ya yi koma rayu gudunmuwar naira dubu ɗari sauran bayan allah suna yi koma rayu gudunmuwa ya allah duka kasar da su da su da waɗanda muka ambata da wanda ba ambata ba allah ka kwashe su ka zuba aljannar firdausi allah ka azar mu da su kwakwabtaka da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam aljannar firdausi ran tashin alƙiyama da mu da su Allah ka zane mu da mugun ji da mugun gari da baka gadara abinda aka bai marayu gudunmuwa yau shine naira miliyan ɗaya da dubu ɗari takwas da dubu uku da naira ɗari hudu Allah ya saka muku da alkhairi wani bawan Allah alhaji dallo kademi duk shekara ya saba aiko marayu da gudunmuwar zanduwa yanzu ma ya aiko marayu gudunmuwar zanduwa a tabbobi guda hamsin alhaji bello kare shi bayan ya aiko marayu ma sai ya aiko da wasu zannuwa ya wannan aba ala rama wannan aba mai tafsiri wannan aba wannan aba wato kasafi yake yi to duka Allah ya saka masa da alkhairi cikin bakin mu akwai Alhaji Murtala Lawali uban kasar Keta a Zamfara State muna masa maraba da zuwa wannan majalisi yanzu nan ɗaya daga cikin yan uwa dattijo muna ce mashi bai zuba ana masallaci eh ba sai ko an gane shi ne suna malam Idris mai zuma za ga shi nan ya dai kama da Ibrahim bawo mai shinkafa ya dai kama da marigayi shigar da Hassan Jingir ya dai kama da inda ka samu ne wazi sun yi kama da shi to akwai yar da Allah madaukakin sarki wala su Allah ya gafarta mata Allah ya jikanta ya lulube ta da rahama saboda ka yan wani samu dama ko bayan tashi da karatu idan aka da shi ce a masa ta'aziyya Allah ta'ala ya samu dace Allah zama mu samu ko aya daya ko aya biyu mu karanta na'am وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم جاءنا لما يكرمها من آية والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر na'am sai Allah yake wa na salata kuma suna tsaye da sallah wannan ya nuna in ka yi sallah ka je ka sallah a Jami. saboda aka ce wa yuqimuna na salata tu da zakata sannan suna ba da zakka wa auna Allah wa rasulahu sannan a dunkule suna yi wa Allah da manzon sa da'a suna yi wa Allah da manzon sa da'a da biyayya Allah ya ce ulaika to waɗanda masu imanin su yarhamuhumullah Allah madaukin sarki zai ji kansu inna Laha azizun hakim lalle Allah mabuwayi ne kuma sannan mai hikima ne to sai Allah ya ce wa'ada Allahul mu'minina wal mu'minat Allah ya yi alƙawari wa mu'mine maza da mu'mine mata Allah ya alkawari bai saba darasin baya ka ce wa'ada Allahul munafiqina wal munafiqati nar jahannama khalidina fiha hiya hasbuhum wala anahumullah wala hum azabun muqim wannan shi ne alƙawarin da Allah ya yi munafikai to amma su masu imani wa adallahu almu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anhar su go masu imani Allah ya musu alƙawarin aljannatayya waɗanda ƙoramai ke gudana karkashin su Allah ya sa muna cikin su sai Allah ya ce wa masakin tayyiba khalidina fiha kamar yadda ya wuta za su dawo dawoma a wuta su ma yan aljanna za su dawo dawoma ina za su dawo ba aljanna Allah ya ce wa masakina tayyibatan fi jannati adin sannan Allah ya tara da musu wurin zama mai daɗi gidaje masu daɗin zama inda Allah madaukakin sarki ko a nan duniya an wani gidan ya kasan gidan da zai daɗin zama ko a ina ko a nan duniya wani gidan in ka kalle shi kai ka san wannan gidan gidan a kwanta a huta ya bacci ne ba gidan bakan ba akwai gidan bakam inda za ka shiga kwanta ka rinsa ido to Allah da kan zai ce wa masakina tsayiba fi jannati adil a cikin aljannar da ake zama permanent ne duk dadin gida idan ba wurin da ake zama permanent ne ba da gidan yana da nagasu shi yasa gidan duniya duk dadin sa ba wurin da ake zama a dawwama ne. kada ji kana gari za a ciro ka daga cikin gidan ko daga mutum ya gida ka ta fara gida anguwa guda ga lambu ga tsuntsaye ga swimming pool ga wurin shakatawa ga wurin hutawa fado ya kai wajen biyar zuwa shida a cikin gidan kowane bako klasinsa akwai falon da za a karbe shi mata kowace an gina mata bila guda ta ta ita kadai duk sai ya gama wannan mala'ika mutuwa ya zo ya shage shi sai ya dauke shi a ina da shi a sai makabarta a tona rami a bille. wasu ne za su kwana a gidan An ba sa ba tare da matan nashi ko za ta zauna haka kuri za ta yi in an zo auren mata ce ku sama min mai dan kwari kwari wanda ya fi alhaji dama dama ba za ta auri mai shekarun ka ba sai ta samu wanda ya fi ka mai kwari kwari ita ta san hujjar da Yanzu ya kwana a gidan a kan gadon naka kudaden da ka tara kake saraka kake taimakon a dire ka sa a sayo ji a yanka a shirya masa farfesu wani katon banza sanda kake da rai watakila bai ma isa ya zo ya hannu da hannu da cewa ko babu ruwanta ko mafarkin ka ta sai da ji da samu alamin tsubu na ce a ɗau mataki a na zuwa mu a bacci ban su a taka masa burki ko a mafarki ba ta son gare ta Kai kuma ka ƙare duk rayuwar ka yi mata bauta ka manta da Allah ka manta da kanka Allah ka tsare mu da mantawa da kanmu sai Allah ya ce warzuwanun min Allah warzuwanun min Allah akbar duk wannan gida da ke cikin aljanna bai dadin zama Allah ya ce akwai abin da ya fi shi muhimmanci akwai abin da ya fi shi daɗi wa min Allah akbar yarda daga Allah ta fi wannan gidan na aljanna girma da muhimmanci a wajen Allah ɗan aljanna Allah zai musu jirar asambili ya ce ya ku yan aljanna ya ku za abin da na baku su ce ya Allah ka ba mu abin da ba mu taɓa tunani ba abin da ba mu taɓa tsammana ba ka girmama mu ba wai ba mu kura-kura ba duk ka gafarta mana ka kawo mu aljanna gidan daraja gidan ni'ima gidan dawama duk abin da muke so akwai ya Allah mu kan ka gaba mana komai ya ubangiji sai Allah ce me za ku ce idan na ce akwai abin da zan baku da ya ce aljanna su ce ya Allah menene wanda yake wannan aljanna kuma sai Allah ya ce ne na yarda da ku ba zan ƙara fushi da ku ba har abada cewa Allah ya yarda da kai zai ƙara fushi da kai har abada ya fi shiga aljanna da ni annabi adam ai ya taba shiga ko da Allah ya yi fushi da shi ya fito ko bai fito ba shenan da ina yake a sama yake tare da mala'iku da ya sa ta ubangiji yau ga ya koma tsidan na Allah ta'ala Allah ya yarda da su ba zai ƙara fushi da su ba har abada ya fi shiga aljannar dadi a lokacin ne sai a yaye musu shamaki ranar za su ga zafin ubangiji shi ne wujuhun yau mai izin wujuhun yau mai izin aha ila rabbiha nazira a wannan ranar za ka ga fusa kunsu suna cikin ɗayyantaka ta nema kai da ka ga fuskar ka san wannan hasken fuskar na jin daɗi da nema ne Allah ce ila rabbiha nazira suna duri zuwa ga ubangijinsu ƴan aljanna in sun dawo daga wannan wajen iyalansu iyalan mace sun ce mai gida ka canja ya ake da canja za su ce dukkan da kake da shi yanzu da ka dawo sai muka ka ƙara kyau Don me ba zai ƙara kyau ba ya ga zatin ubangiji ya ga ya samu yadda ubangiji kira kira ta ta'alus sunna masu imani za su ga ubangijinsu amma ina a lahira ba a duniya ba a duniya idon ka ba zai iya ganin Allah ba ba zai ya ganin Allah ba ba ma idon ka ba idon da ya fi naka kwari idon annabi Musa ya kasa ganin Allah ولما جاء موسى لميقاتنا ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني قال رب أرني أنظر إليك نعم قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا يا إلهي فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول Allah ya ce wa nan ma ja a Musa al-miqatina da annabi Musa ya zo miqatin inda yake ganawa da ubangiji wa kallamahu rabbuhu ubangiji shi ya magana da shi sai sake cewa annabi Musa kalimullah saboda yana magana da wa yana magana da Allah annabi Musa ya ji dadin magana da ubangiji da abin ya masa dadi kada sai ce rabbi ya ubangiji arini anzur ilayk tunda har gashi yana magana da kai ya Allah ka nuna min zaki kai yanka mana yana faɗi wannan magana ƙala tara ne Allah ya ce a a nan dai duniya har abada ba za ka yi gani na ba ya kai Musa ba ka yi yawa idan naka bai ya dauka bai yi idanun dan adam da ƙwarin da zai yi gani na a duniya ba babu sai Allah ya ce amma duk da haka nan dan baka misali dan ka gane walakin zur ila al-jabal Allah ya ce kalli wannan dutsen akwai wani dutse a gefen Annabi Musa Allah ya ce zan saukar da hasken zafi na kaɗan akan dutsen wanda suka ce hasken ɗan kaɗan ƙadarwar almana da bai wuce gabar ɗan yaza ba fa'idin ta karrama kano ka san da duniya fi ka ƙarfi da tauri da taurin ka eh to idan hasken zafi na ya ɗan sauka kan dutsen kuma dutsen ya ci gaba da zama inda yake to fa sofa ta rani a hankali a hankali za ka gani falan ba ta jalla rabbuhu lil jabal yayin da annabi Musa ya kura wa dutsen ido hasken zatin ubangiji ya dan sauka akan me akan wannan dutse ja'alahu daka sai dutsen ya rugurguje gaba da shi hasken zatin ubangiji sai ya dike dutsen gaba da annabi Musa yana kusa da dutse rugugi da hayaniyar nikewa dutse duk da ba san dutse yake ba wa karra Musa sai ga annabi Musa ya fadi yana so a wannan lokacin. kamar kana gefen masallacin na Allah ya kiyaye a ce a jefo wani bomb mai kilo kaza tsakaninka da masallacin ya kai kilomita ne ma za ka suma balle aure kake to balle hakkin za ka Falon ma a faga to ga annabi musa yanzu ya farfado annabi musa yana farfadowa kada sai yake subhanaka sarki ya tabbata gare ka ya Allah wa ana awwalul mu'minin ne ilaika ya Allah da na roƙe kai na zo ganka ba ya Allah ina neman gafara magana ta girma tubutu ilaika wa ana awwalul mu'minin ya Allah ne ne farko cikin masu imani cewa idan nan adam a nan duniya ba za ta yi gare ka ba ya ubangiji to amma a aljanna a lahira masu imani za su ga ubangijinsu hadisi ya inganta hadisi inganta ce, annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara laylatal badri la tudammuna fi ru'yati lalle ku dinnan za ku ga ubangijinku ayyuka ranar tashin alkiyama kamar yadda kuke ganin wata daren goma sha hudu daren goma sha hudu ya wata yake a sararin samaniya tangaran ya tuba mu da fi ruwaiti ba sai kun yi ture-ture wajen ganin sa ba yo wata daren goma sha hudu kana da bukatar sai ka tura wani kafin ka gan shi ba bukatar ture-ture kenan masu imani za su ga ubangijinsu ranar tashin alkiyama wannan yarda da wannan gani su ake cewa wa rizwa min Allah akbar Allah ya ce wa zalika zalika huwa al-fawz al-azim wannan shine rabo mafi girma ga ka aljanna har ka kai zuwa ga wannan daraja Allahumma ja'alna minhum Allah ka sa mu na cikin su amin sai Allah ya ce ne gaba da rama يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير الله يقول يا أيها النبي يا كيوانا النبي بدرجة يا كيوانا النبي بجرمة يا كيوانا النبي بمتنشي جاهد الكفار والمنافقين ka yaƙi kafirai ka yaƙi munafikai su kafirai ka yake su da mai da takobi munafiki fa munafiki ba ya kansa da takobi kaji wanda ya ce saboda ya riga ya ce la ilaha illallah ya ce me ya ce la ilaha illallah tare da musulmai ke sallah sabai suka ce ya rasulullah guda mana munafikan nan mu kashe su za Allah ce ku ne kuka gane tsakaninku da su akwai bambanci amma shi kafiri ya san yana ga musu kallon musulmai ne yana masa kalman sun yi ce la ilaha da su ake sallah sai na zo ina kashe su sai a ce ga Muhammadu da yana kashe sahabbansa kamar yadda mutum yanzu ya zo yana cewa la'ilaha ilaha illallah yana zuwa masallaci amma ya aikata kafirci ya aikata shirka idan muka ce masa kafiri a ce ka je izala mutum na zuwa masallaci ya yi la'ilaha ilaha illallah da shi ake jami amma kuma sun ce ba shi kafiri suna kafarsa musulmi sai ka ce musulunci gidan gado ne da in ka shiga duk ɗaya daga dama sai ke ba za ka fita ba ba musulmi muka kafarta ba musulmin da ya aikata kafirci ya rida ya aikata rida ya shirka ya hada Allah da wani aka yi san masa da sako bai karba ba shine wanda muke kafartawa nan ma ba ma kafarta mutum mu'ayyan babu cewa wani kafiri ne sai da muke wanda ya aikata kaza menene ne kafiri ne ba za ka lika ce kai kafiri ne ba dalili ni ba kotu ba ne abinda na ga kayi wanda nake da da kafirci ne in ina so kai kanka sai na ce kai din kafiri ne to sai dai ga kotu ta musulunci ce ga wani ya aikata kafirci ka gane ce mai da mai ya aikata ya ce kaza da kaza ya aikata kai ka aikata eh, ya tabbata an mashi siya ya eh, an mashi kai an gaya mana kuskure ne ce sun gaya mu amma bai yadda ba ina nan akan bakata alƙali ce eh to kai kafiri ne original not photoscopy yanzu mu tabbatar da kafircin ka kotu to daga rawa idan ce masa kafiri bai yi laifi ba idan ce masa me kafiri bai yi laifi ba shi yasa dan goma Allah sallallahu alaihi wasallam yace sababul muslim so wa qitaluhu kufur zagin musulmi fasikanci ne amma kashe musulmi sai ce menene kafirci da sai bai ce wa qatiluhu kafirun ba bai ce mai ba bai ce wa qatiluhu kafin sai ce wa qitaluhu Kufurin domin kashe musulmi ba aikin musulmi ba da aikin kafiri ne ba sai ba ko an gane wannan saboda haka ba ka iya nuna mutum mu'ayyar kawai ka ce ka kafarta shi amma mutumin da ya aikata aikin da kafirci ne ya tabbata dare. a dole mu ce wanda ya aikata kaza kafiri ne sai kuma idan ka zo kace kana kafirta musulmi wannan kalmar bai kamata ka tinkare dan uwanka musulmi da ita ba bari mu ƙara matsawa gaba za ku fahimci karatun da kyau Allah ce kafirai da munafiki ku yake su amma shi kafin ne ta kobi ake yake su amma munafiki ba dan kar a kawo shi muha da harshe za a yake shi a masa wa'azi a masa wa'azi Allah ce wa galus alaihi ka tsananta musu ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar a nan duniya amma suna zuwa lahira gida ɗaya za su yi wa bi isal masir makoma ta buran Allah ka tsare mu da shiga wata jahannama sai Allah ya ce mai gaba da rama يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا بالذكر في قال وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة أها. وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير عمر بن سعد الصحابي الجليل نعم tun yana karami mahaifinsa ta rasu mahaifinsa ya rasu mahaifinsa ya rasu yi bashi na karami mahaifin sahabi ne mai imani mutumin kirki na kusa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da mahaifin ya rasu sai uwarsa ta auri wani mutum shi ma musulmi mutumin kirki kowa na yabansa ana ce masa junan wannan Junas da ya auri uwar Umayr yana san matan kwarai da gaske saboda san da yake ma uwar sai zama yana tsananin kauna yaron ba taɓa ganin wanda ya rike agola da daraja da mutunci kamar yadda Junas ya rike Umayr ba ya kai ga duk inda yake yaron yana tare da shi tare za su je masallaci su yi sallah idan uwar ta ga suna tafiya masallaci ko suna dawowa sai farin ciki ya kama ta ta ji Allah ya sassauta mata bakin cikin mutuwar tsohon mijinta Allah ya bata mai addini ya share wa damuwar rashin uba ashe mutumin nan munafiki ne ba ta ne na faɗa mu gane munafiki yake da jajawa kullum da shi ake sallah masallacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ana annabi na wa'azi su ne gaba gaba asirinsa bai tsoro ba sai da aka zo ta hiya ta buka Ubayr wannan yaro duk yaro ne karami ya je masallaci ya ga irin yadda sahabbai suke gwagwarmayin shiri domin tafiya ta buka amma ya ga step father ne shi wannan baban da shi mijin mahaifiyar shi babu wani shirin da yake harkokinsa kawai yake daga nan yaron ya fara jin damuwa a ya kowa na shiri annabi zai fita amma wannan baban na na riko ba wani alamun shiri yaro ne karfi amma bai rin darajar kai ran da yaron ya je masallaci ya ga irin sahabbai da suke kawo gudunmuwa ya ga sayyidina Usman ya kawo kudi ya kawo dukiya ya kawo raƙuma ya kawo zinari ya kawo azurfa ya kawo har sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma barra Usman ma fa'ala ba'da yau daga yau duk laifin da Usman ya Allah ya gafarta masa ba zai cutar da shi ba ya ga Abdulrahman bin Auf irin dukiyar da ya kawo ya ga sayyidina Abubakar ya ɗebo dukiyarsa gaba ɗaya ya kawo ya ga sai na umar ya raba dukiyarsa biyu ya kawo rabi kai ya ga wani katifa sai je sai reso takobi ya ce katifa ta kare nake da ta rasu lalata na sai da ta na ta takobi sai za ba abun hawa sai aka karfa da ni zan iya takawa wannan yaro yana kallo ya ga wani yan dabinansa da yake da su a gida ake dan gurgura ya kwashe ya kawo ya ce ga gudun wasu an ɗan rarraba a akan hanya su ɗan samu abin da za su ɗanci yaro da sai hankalin sai tashi ya zo gida ya samu babansa a kishin gida ya ce yanuwa yana shan shayi sai yaron zai zo na kusa da shi sai ke ba shi labarin abin da ya gani a masallaci ba bayo na ga aikin imani kowa ne yake domin tafiya ta buka masallaci ya cika da jama'a masalan salatar yana zaune kowa ta gudunmuwa ke kawa wanda ya kawo kaza wanda ya kawo kaza yace amma baba da kai har yanzu baka fara shiri ba baka tsoro ka makara baka fara shiri da wuri ba sai wani ya kalle shi sai dariya yace yaro man kaza sai ka dauka duk bi muhammadu da muke yi da gaske mun yadda da shi ya ce in kana muhammadu sadiqan fi ma ya qulu fa na sharrun min al-hadith idan har muhammadu da gaske ne Allah da ya turo shi to ai muke da kare jakura da yaro yana ji wannan magana sai hankali sai tashi yaron yana zaune sai ya wuce miki sai ya ce ya kai babana ina da zuwa da Allah banda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da mahaifiyata da ta haife ni duk duniya wadanda suke rayuwa ba da nake kauna ka maka saboda yadda ka girmama ni ka tausaya mu ka rike uwata ka rike ni ka nuna min gata ba abin da ka ba to amma yanzu an zo inda za a ja layi ka faɗi wata kalma da wannan kalmar ne na san kafirci ce idan na yi shiru ban ji na gaya wa annabi ba na ci amanar Allah na ci amanar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na ci amanar addinin musulunci idan na je na gaya wa annabi kai kuma za a ga kamar na ci amanar ka na rama alheri da mugunta to na zaɓi in ci amanar ka kai in ci amanar Allah da manzansa ina tabbatar maka daga nan wajen annabi zan je kai tsaye kuma labarin wannan magana zan gaya mashi na kuma san annabi zai ne ga sai ka shirya da za ka kare kanka yana umar da ka sa mana yaro yau. wuce yaro bai gushe ba sai gaba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam majalisa ta cika ga sahabbai ga ko munafikai a ciki a zaure yana zuwa ce ya rasulullah ga wata magana na jiyo daga ubayin gona daga ɓoye wannan magana cin amanar Allah da manzo ne shi ya sa daga dole in zo in gaya maka. daga nan kowa yin abin da yake yi aka dawo ana kallon yaron wace magana ce wannan ya ce ya rasu da kaji kaji abin da na ji daga da kunne na daga wannan babanawa shi yasa daga ya kamata ka sani musamman daidai lokacin da munafikai sun matsa wa musulunci lamba to daga nan sai aka yi shiru ana da mai magana sai wani mawaki wani munafiki ya ce kai duniya kenan lalle laraba sun yi gaskiya da suka ce sannin kalbaka ya kuduka ka kiwata karanka daga bayan yi ƙarfi kuma kai zai fara cewa yanzu ka ga yaron da duk tausayin da uban nan ya nuna masa da girmama shi da yayi yanzu kuma sharri zai zo ya kulla wa uban ya ga uban baya na gaba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wani munafiki zaka cewa kai tunda na zo duniya ba taba ganin cin amana irin wannan kai ka rasa wanda zaka ci amana sai wanda kyau da ta maka sai wani sahabi ce a ku dakata yaron nan mun san shi yaro ne mai addini ba mu taɓa jin ƙarya ta fito daga bakin shi ba saboda haka a ka kara ya kore kare ta shi yanzu majalisa ta kasu shi sahabbai suna goyon bayan wa yaro munafikai suna goyon bayan wa baban munafiki dan uwansu kuma za Allah ta sanar shi a jiya kira uba aka je jullas aka ce idan ma ya san haka za ta faru ka zo annabi na kira ka annabi ke kira na eh, ya fara ya tashi ce muje aka zo aka zauna maza Allah ya kalle shi ce ya kai jullas wace magana ce Umar ya yi daga wajen ka ya ce Umar kuma wani Umar wannan dana ya ce wace magana kuma ya maka ya Rasulullahi ya jira ga bakina aka ce wa bayar mai mai ta abin da kamara yaro ya mai mai ta abin da ya mara me za ka ce ce inna lillahi wa ina ilaihi hirajo an dade ana ga mun yi ta ka tsantsan da ya da mutane yaro da na yadda da shi na yadda da uwarsu na rike su na kyautata musu yau kuma abin da zai saka kamun da shi shi ne kula mai shari wajen manzan Allah ya rasulullah tun da ka san akwai wata harka ta munafurci da ta taso aka same ni a ciki ya rasu da Allah kamar in faɗi wannan magana kai ina za ta fito daga baki na. Muna munafikai suka ce kaji dai ya manzan Allah yaron da kar yayi wa Allah eh kar yayi wa baban shi da aka waiwaya sai aka yanzu yaro su ba shi yaro ba su yake kallo ba yaro ya juya ne ya kalli alqibla ya daga hannu yana addu'a yana ya Allah ka saukar wa annabinka hujjan magana da na fara ya gane gaskiya ce ya Allah ka saukar annabin annabinka hujja bayyananna akan gaskiyar magana ya Allah daga ni sai babana muke wannan magana amma ya Allah kai kana nan ka san abin da ya faru ya Allah karka bari a kare ta daga gaban zanka. ya Allah ka saukar saukarwa annabinka bayyanannan hujja da zai gane abin da na faɗa gaskiya ne munafikan suka ne suka da suka ce kaga wani sabon munafurci da ya shege kuma ai kamin yaro sun ci hannu sai aka ga wahayi ya lulluɓe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ana yi wa annabi wahayi za ka gane sahabai suna ganewa annabi zai shiga wani yanayi da in ba wahayi ba zai shiga wani yanayin ba aisha ta ce akwai sanda ake wa annabi wahayi ana tsananin sanyi amma saboda nauyin wahayi da wahalarsa goshin manzan Allah zufa ce take riga akwai sanda aka zo ana yi manzan Allah sallallahu alaihi wahayi manzan Allah yana zaune tare da sahabbai kafar manzan Allah tana kan kafar wani sahabi da aka fara wahayi kamin wahayin ya dauke saboda nauyin wahayi kafar manzan Allah ita kanta ta yi nauyi ba da taimakon Allah ba da kashin kafar sahabin da ya fafashe kamin a gama wahayi shine inda ta nuke alaika kaulan sabila إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا وحي أبو دي بي جربا وجن سوكا دشي أبو دي بي جربا أي شيء دشي أبو دي بي جربا وجن كرد دشي أبو دي بي نوي وجن زفت وجن وجن سعر قومي ناس إلا نوي daga nan fada duba fuskar wannan munafiki sai aka ido ya daina fada ana duba fuskar wannan yaro sai a ga yaro wani irin farin ciki ya kama fuskarsa har hawa yana zuwa daga idanunsa saboda murna yaro ya san wa zai kare shi Allah ne zai kare shi ana gama yi wa annabi wahayi manzo Allah sai gyara zama yace bismillahir rahmanir rahim sai karanta wannan aya da Allah ramma ya karanta mana yanzu aka saukar da ita adalama mai mai ta musu ayar su jita kamar yanzu ake sauka da ita ya halifu na billahi ma ƙwalo da ƙwado ƙwalo kalimatar kufuri wa kafaru, ba da islamihim wa hammu bi malam yanalo wa ma wa ma na illa an agunahun allahu wa rasuluhu min فضله يوا فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة ما لهم في الأرض من ولي ولا نصير الله أكبر الله أكبر Allahu akbar manzon Allah sallallahu alaihi yana gyara zama sai karanta wannan aya yanzu aka saukar da ita da zubi zai tafi hucewa ba ba yace Allah madaukin sarki ya ce ya halifuna billahi domin juna sai da kai yana rantsewa yana ya rasulullah in ta kama idan sai sai ya rantse wallahi tallahi yaron na ƙarya ya mu da yaro ya ji baban ya fara rantsuwa hankalin sai ya tashi shi ne kuma zuwa ga Allah ya nemi Allah ya sauko da dalili ashe Allah ya hansa Allah ya ce ya halifu da billahi suna rantsuwa da Allah ma qalu cewa ba su fada ba Allah ya ce ku saurara ku ji shaida daga Allah wa laqad qalu kalimatal kufri haqiqa sun faɗi kalmar kafirci rantsuwar su ta ƙarya ce ya faɗi kalmar kafirci da suke kuma wa kafaru ba'da islamihim da suna musulmai yanzu Allah yana shaida muku cewa sun kafirta kafirai ne ashe ana kafirta ba ne bayan musulunci ana kafirta bayan musulmi kamar yadda waɗancan masu zira Allah ce kada ka farto لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم وإن الله يتشوى وكفروا سن كافر سيد الله بعد إسلامهم كافر سيد وهموا بما لم ينالوا sun yi matukan abin da har kasa da sai ba za su yi nasara a kansa ba shi ne shiga musulunci bai yi nasara ba shiga musulunci ya ja ba shiga kafirci ya danda musulunci wai laifin mai Allah ya masa suke wannan munafurci laifin ne annabi ya mutu cikin wannan munafurci wa na naqamu illa an ajarahum Allahu wa rasuluhu min fadli ba akan komai suke wannan munafurci suke musulunci na bura gayya ba sai saboda kawai Allah da manzon sun wadata Allah ya ba su arziki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sanadiyar sa, ya zauna a cikin su Allah ya kawo arziki ya bukata ya lafi fa in ya fi khairan lahum last chance idan suka tuba to wannan ya fi alkhairi zuwa gare su wa in ya in suka juya baya kuma yu'azibuhumullahu azaban alima Allah zai azabtar da su azaba mai tsanani tun daga ran duniya sannan ya azabtar da su a lahira Allah ya ce wa malahum fil ardi min waliyyin wala rajul kuma kasa gaba daya ba su da wani waliyi majalici ko masoyi ko mai taimako da zai taimake su insha Allah Allah ya so jullas da rahama jullas da ji wannan aya sai ce bal tuba ya rasulullah bal tuba ya rasulullah ya manzan Allah na zaɓe in tuba ya manzan Allah na zaɓe in tuba a wurin ya tuba ya kyautata musuluncinsa tun daga ranar har yabar duniya bai ƙara munafurci ba kyautata wa yaron da yake yi daga wannan rana ya ninninka kyautatawan ya ninninka masa alkhairi ya ninninka masa komai ya rike yaron duk sanda yaron ya fito sai ce Allah maka albarka saboda kai Allah ya tsallakar da ni da munafurci shiga da ni cikin imani subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah